wato siffofin saɓani yanayin saɓani tsakanin musulmai kuma yaya kuma al'umma suka rabu za a yi bayani wato ya kasance safari a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam faura usuli ila nabi yantahi faura usuli ila nabi yana karewa da zaran ya sadu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzan Allah ya yanke hukunci da zarar an samu sabani tsakanin sahabbai manzan Allah ya yanke hukunci shikenan hukunci har ga ya gushe kenan Ya kasance musulmai lokacin rasuwan manzon Sallar alaihi suna kan akida ɗaya ne dukansu gaba ɗaya kuma suna kan manhaji ɗaya wujidat allati kanat mahalla khilaf sai dai an samu wasu sashen al'amura wanda sun kasance mahallin saɓani tsakanin sahabbai kuma rigo wato aqidansu daya manhajinsu ɗaya komai daya sai dai an samu wasu al'amari wanda ya kasance mahallin sabani tsakanin sahabbai sai dai sun karar da wannan sabanin ne da ainihin tabbatarsu da gaskiyansu abin da ya karar da sabanin ke saboda kowanne daga cikinsu yana da ikhlasi an gani tunda kowanne yana da ikhlasi sai kowanne ya amfani da tabbatar shi akan gaskiya da kuma gaskiyan shi sai ya zama to an karar da wayannan sabanin ga baki da yansu ba su da tasiri eh kuga da wannan kenan da yake nuna mana dole ne al'umma suka zauna sunan shi zo mu zauna zo mu saba in an zauna sai an samu sabani amma sabani yadda ake maganin shi shine a sa ikhlasi ya zama to Allah aka sa gaba kuma duk abin da aka sa Allah gaba to insha Allah ana samun gyara a kan shi amma ga gan sabani wato ba a samu gyara a kan shi ba to ya nuna ba dan Allah ake yin wannan al'amari kun gare ku kun gane ga sahabbai kin yi sabani mai girma amma saboda girman ikhlasin su da kuma gaskiyar su sai wannan sabani ya gushe an gane ko to wannan ya kamata ya zama izina da dukkan mutane wanda suke sabani sai su yi amfani da wannan ka'ida sai Allah ta'ala ya kusa musu da sabanin sa sha Allah na'am wakana da wafati ya kasance sabani wanda yake aukuwa cikin halin rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan rasuwarsa wato sabani ne na ishtihadi tsakanin sahabbai duk sabanin gaba ɗaya nasu na ishtihadi ne Allah ya ƙara musu yadda ya kasance manufar su sahabbai a cikin wannan shi ne tsayar da alamomi na shari'a ba neman duniya ba ku gane yayi sun yi ne don su tsayar da alamomi na shari'a da kuma dawamar da manhaji na addini yau sabanin sahabbai bai kasance kan aƙida ba ban ji wanda da kyau babu dan shi a cikin sahabbai babu dan murjiki babu khawarij babu komai gabaki ɗaya suna kan sunna ne wa inna ma kanat khilafatu siyasiya kawai ya kasance sabani ne na siyasa ko sabani na tsarin mulki yadda za a gudanar da tsarin ya tafi daidai wato wanda kira administration ko ya kasance sabani ne in ma na siyasa ko sabani na administration amma ba na aqida ba kuma sabanin bai kasance cikin wani al'amari ba daga cikin al'amuran addini wala alla awwal islamu waqa bainal muslimin wato wata kila farkon sabanin da ya auku tsakanin musulmai wato game da rashin lafiyar manzo ne sallallahu alaihi wa sallam idan muka duba abinda da imam bukhari ya ruwaito shi daga abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya tsananta a gare shi rashin lafiyar da manzon Allah ya rasu a cikinsa sai an nasarar ya ce ku taho min da ainihin da wato ku taho min da tawada da kuma fallon takarda wanda saboda in rubuta muku wani littafi la ta jilluna ba'ada ko la ta jilluna ba'adi domin kada ku bace bayana فقال عمر Umar, رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه في sai Umar ya ce lalle manzo sallallahu alaihi wasallam shin lafiya ya rinjaye shi kada ta kula wa manzo an gane wannan ayi manzo sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya rinjaye shi kada ta kula mai a kyala manzo sallallahu alaihi wasallam ya huta littafin Allah ya ishe mu wato mana abinda manzo Allah ya bar mana abinda manzo Allah ya karantar da mu cikin Qur'ani ya wadatar da mu ba sai an takura wa mazo sallallahu alaihi wasallam ba a nan wajen menene laifin Umar radiyallahu anhu akwai wani laifi da Umar yayi a nan zahiri eh manzan Allah fiye yan halitta ya ce a kawo ya yi rubutu sauran sahabbai sun kira su kawo Umar ya hana Umar ya ce manzan Allah rashin lafiya ya rinjaye shi littafin Allah ya ishe mu. Ku gane yi su wasu daga cikin sahabbai suna goyon bayan a rubuta ɗin shi umar ya ce ba za a rubuta misali to yanzu a cikin wannan magana yanzu yi laifin umar Wani laifi ka hararo malam ya ce zai yi abu ɗalibi ya hana eh? <laughs> su wa'in nan su shi'a tunanin shi aka ce da umar ya bari an yi rubutun nan da al'umma ba su fashe ba da umar ya bari an yi rubutun nan da al'umma ba su fashe ba misali umar shi ne ya kawo sabani cikin al'umma shi yasa al'umma suka bace me za mu ce kan wannan magana saboda manzo Allah ya yi magana cewa ku kawo tawada da fallar takarda zan rubuta muku littafi wanda ba za ku bace ba bayana kenan wannan rubutun zai sanya ba za ku bacewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to shi kuma Umar zai ce manzo Allah rashin lafiya ya rinjaye shi gaskiya ba za a takura mai ba ba zai wannan rubutun ba da ce Umar ya san abin da manzo Allah zai faɗa ne ba zai yi daidai da ra'ayin shi ba shi ya hana Umar ya hana a cikin ina ba san gane wannan to a nan wajen shine malaman sunna suka ba su amsa gamsashe kamar haka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wannan magana an ga an saukar da ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addini na inji Allah sannan kuma na cika muku ni'imata na yarda muku musulunci ya zama addini a gare ni kaga a nan wajen ya nuna Allah ya riga ya cika wannan addini ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi magana nan cewa babu wani al'amari da zai kai kusa da Allah ya nisanta ku da wuta face sai da ne muku bayanin shi ku fahimci wannan ayi kenan manzo Allah ina ganin saura wajen kwana da wuce kwana 18 ko Kasa da haka ba ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana din lokacin ya riga ya gama cika komai ba abin da ya rage gare shi an gane to sai ya faɗi wannan magana din to saboda haka Umar radiyallahu anhu yana da zurfin fiqhu da sanin addini sai da ya ji manzo Allah ya ce ku taho ku kawo kwallon takarda a muku rubutu kuma ya san annabi yana cikin tsananin rashin lafiya a lokacin nan sai ga cewa to ai musulunci ya riga ya cika tunda musulunci ya riga ya cika babu wani abu wanda manzo Allah zai rubuta wanda yake sabo sai Umar ya ce gaskiya za mu takura wa annabi muka ce sai yayi wannan rubutun tunda abin da zai rubuta ya riga ya faɗe shi kuma duk saƙon da zai isar ya riga ya isar a littafin Allah ya ishe mu kuma ya faɗi wannan magana gaban waye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin littafin Allah ya ishe mu ko bai ishe mu ba ya ishe mu to sannan wannan abin da manzon Allah zai faɗa din wanda ya ce ba za mu ɓace bayan sa Umar ya faɗa ya ce littafin Allah ya isa shin abin littafin Allah ne in littafin Allah ne dama an riga an saukar da shi kamar annabi zai kara tabbatar mana da abin da yake abin nan ne shi sunnan manzo ne in sunna ne dama manzo Allah ya ya isar da sakon ga sahabban sa misali a gane kila ce to ai waɗannan mutane wanda suka taru a wajen wanda suke yan kaɗan misali su ake so a gaya ma to ai an gaya wa mutane dubbai a cikin hajjin ban kwana manzo Allah ya ce na bar muku wasu abubuwa wanda in ku yi riko da shi lan tadillu ba'ad ba za ku taɓa cewa bayana ko manzo Allah ya isa musu da wannan sako a hajjin makwana annabi ya isa musu da sako kuma sakon ya kai gare su an gane wannan ko to wannan abin da yake cewa ba za a bacewa ne shi An ce abin da ya riga ya faɗa da yake so ya ƙara maimaita musu misali ba wai wani sabon abu bane da sabon abu ne da manzo Allah ya kafe kuma ne da ce wani sabon abu ne wanda da can bai faɗa ba to a zai kafe ne in ko bai kafe ba ya nuna umar jarumi ne yana so umar ya annabi na so ya faɗi gaskiya ga al'umma umar ya ya kange ya hana isar da musulunci na fatan gane ya nuna kenan umar shi kaɗai ya rinjayi duk musulmin duniya gaba ɗaya ya hana a gaya musu gaskiya ya hana isar musu da saƙo kuma an jingina manzo sallallahu alaihi zuwa ga tsoron umar da kuma rauni tsoron umar ya hana manzan allah isar da saƙo da za mu ce kan wannan wannan magana bai da hadari in an ce har umar ya hana ya ba don umar ya hana ba da an gaya mana to abin ya shafi addini ne wanda idan mutum ya bar shi ya bace to in ya shafi addini ne umar ya hana addini kuma manzan Allah wanda ya zo da addinin an hana shi fitar da addinin kuma Allah ya ce ma annabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma bal fa ma risalata wallahu ya'tibuka min an-nas to sai manzo Allah ya kasa isar da sako saboda tsoron Umar kenan da wannan kenan manza Allah ya bar duniya addini bai cika ba ba eh shin manza Allah da ya bar duniya addini ya cika ko bai cika ba to a fahimtar shi'a Umar ya hana a isar da addini sai dai idan ka ce wannan bai shafi addini ba to in bai shafi addini ba kuwa kenan Umar bai kange wani abu ba kenan wani abu ne wanda ya shafi rayuwa kenan kenan ba za ku bace ba a cikin sha'anin gudanar da rayuwanku wanda bai da alaƙa da addini kwata-kwata ko me ake nufi misali A gayan abin da za a faɗa a nan wajen wannan umarnin da manzan Allah ya yi ku taɓa ku ku zo mu da tawada in ma ya zama umarni na wajabci ko ya zama umarni na mustahabbanci ko ya zama na halal wanne ne shin wajibi ne a zo da wannan tawada a yi rubutu in wajibi ne umar ya hana wajibi musahabi ne in musahabi ne kenan ya nuna ba dole bane a isar da wannan sakon sakon dama an isar da shi ana so a ƙara maimaitawa ne an gani sai umar ya duba janibin jinyar da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam annabi yana jinya kuma rashin lafiya ya kai ita malam ya fito yana nishi misali sai malam ya ce ya zo ne ya ɗalibai karatu saboda baya san ɗaliban nan su fashe kuma da ma ya riga ya karkar ɗaliban sun sun karatu sai zo ce ya zo ya wa ɗalibai karatu sai wasu ka ce tutun da malam ya ce yana zo yi karatu ga ɗalibai a bari ya karatun kawai don ka ce ku duba halin da malam ke ciki ba malam yana yana nishi da kare ke magana karatun da malam zai mana sharhu sunna ne kuma an sauke su uku an sauke su uku sharhu sunna an maimaita mun riga mun iya saka bayanin da ya mana da ya wadace mana da ce tunda ya ce kana da shirin suna ya mamaita na hudu a bashi ya mamaita na hudun sai wani ce ba ku da tausayi wallahi ba zai karanta wannan littafin ba Na ku san kula malam wannan ya ke ciki da za mu ce kan wannan su wane ne suka fi son malam a nan wani gane wannan ko kusan ana samun wannan saɓani malam ya ce zai yi karatu da wannan ya ce a yi wa'annan suna duba tun da malam ya ce zai yi kuma suna son karatun a yi karatun wani kuma sun duba janibin tausayin malam sai ce wala ba za a yi karatun ba misali kun lura to almuhim dai kun daji wato babu wani sabon sako wanda za a isar wanda za a can ba isar ba in ko an yi wannan to an nuna kenan cewa manzan Allah ya bar duniya Umar ya hana shi isar da sako to a nan wajen wa aka tura cikin hadarin matuna wa ya fi shiga hadari manzan Allah wanda aka aiko da sako shi aka tura shi ne aka nuna aka nuna aka jingira zuwa ga ragwantaka da tsoro da kuma kasa isar da saƙo wanda wannan magana ya da shi kafirci ne misali kun gane wannan to wannan yana daga cikin hadisin da shi'a suke so sosai suna kiran shi raziyatu yawmul khamis za su ce ma wannan hadisi ka je ka karanta shi yana nan cikin littafin sunni an rubuta cewa umar ne ya hana annabi isar da sako kaza kaza da abin da ya kama da wannan na'am wa kasu wallahi to sai haya lagab ba lafaz ba wa kasura lagab sai hayaniya ya yawaita lagab ba'ul wato hayaniyan da ya yawaita hayaniyan mai wasu na cewa a bar manzan Allah ya karatu wasu na cewa mai wasu na cewa wato kawai ba zai yi ba an gani sai hayaniya ya yawaita da annabi ya ga hayaniya ya yawaita abdullahi bin abbas yana cewa fatanaza'u wala yanbaghi inda nabiyyin at-tanazu sai suka yawaita jayayya kuma baya kamata a wajen annabi a yawaita mai jayayya kuna ne da annabi ya sun yawaita jayayya sai ce musu komo anni ku tashi daga waje na sai annabi ya kore su to yanzu anan wajen waye ya laifi shi? tunda da ya zo ya kori duk bangarorin gaba daya yanzu za a jingina umar ne zuwa ga laifi ko duk bangarorin in ma ya zama to duk basu da laifi shi ya ga hayaniya da bai san hayaniya mu shi na sabbara lafiya ko kuma ya zama to wani bangare ya yi laifi to wani bangare ya laifi bai sa ya kori duka ya nuna shi tun daga ya kori duka to duk abin da kowane bangare ya aikata bai yi laifi gare shi ba da sai mu ce duk bangarorin sun yi laifi ko kuma ba wai sun yi laifi ba ne kawai bai san hayaniyan ne kawai to kenan kawai ya kore su ne kawai don ya huta ina ba gane wannan amma abdullahi bin abbas ya ce sun yi jayayya ba ya kamata a wajen annabi a yi jayayya to da wannan kenan jayayya ya sa ya kore su amma a cikin jayayya annabi ya nuna ga wanda ya daidai dama idan an ba da umarni in ma umarni ya zama wajibi ko ya zama mustahabi ko ya zama halal idza halaltum fasadu idan kun gama aikin hajji ku yi farauta kawai daga zarar mutum ya gama aiki hajji zai ɗauki bindiga kawai shiga daji zai yiwu kaga wannan misali an ce ne ya halatta a yi farauta a nan umarni ne amma yana nufin na halal shi ma annaba nan ku kawo alƙalami zai iya ɗaukar umarni ne na halal cewa da kawo wanda rashin kawo wanda ɗaya ne ko kuma ya zama na mustahabi ko ya zama na wajibi amma ba zai yiwu ya zama na wajibi a nan ba don za ka tumci annabi da tunda Umar ya hana kamar yadda kace to Umar ya hana annabi isar da saƙo da kuma ɗaruruwan sahabbai wanda suna da ra'ayin a rubuta amma Umar shi kaɗai ya hana ya nuna lalle Umar ya cika jarumi gaba ɗaya jarumta shi ya kai ga ya fi ƙarfin duk sa'a gaba ɗaya ya fi ƙarfin a kashi zan ya hana kowa ya magana na fasan gane wannan ga ashe cewa da ake sahabbai jarumai ne jarumai ne ga mutum ɗaya ƙwal ya hana su gaba ɗaya fitar da sakon manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana musulunci ci gaba kaga wannan magana tana da haɗari ta ɓangaren manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai kun gane wannan ko to shine akwai wata magana da shi a suke jingina ma Umar cewa ya ce wai menene malahu a hajara wai me yake me yake mu annabi annabi yayi surutun banza ne da annabi ya ce a kawo alƙalami a yi rubutu suka ce sai aka ce Umar ya ce me ya samu annabi shin yayi surutun banza ne to wannan magana bai tabbata cewa Umar ya faɗi wannan magana ba gaskiya babu isnadi wanda ya tabbatar ya jingina wannan magana zuwa ga Umar gayan Umar dai ya hana annabi rubutu saboda maslaha saboda yana son manzan Allah bai san annabi ya wahala amma jingina manzan Allah zuwa ga cewa yana son batu ne na mara lafiya bai tabbata daga Umar ba radiyallahu an Sanan kuma wannan kalma din yana daukan ma'anoni da yawa shi kalma a hajara yakan dauki a batu yakan dauki shin ya kaurace mu maganar da ya faɗa da ne ya koma wata sabuwar magana ai da ya ce musulunci ya cika kuma yanzu kuma ya zo ya ce a yi rubutu to wannan duk ko wani sabon magana ne zo da shi da sauransu akwai dai istifam istifam na daukar ma'anoni da yawa an gano wannan ko Allahu a'lam la yanbaghi in in tanazu sai ne ce ku tashi da gare ni baya kamata a waje na ayi jayayya sai ibn abbas ya ce ma hala baina na wa baina kitabatin rasulullah wato musiba kowane irin musiba abin da ya kange tsakaninmu da rubutun manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan rubutun shi ne ake jayayya bai annabi zai faɗa shi a suka ce annabi zai faɗi shugabancin ali bin abi talib ne an gare? sai ya zama to sahabbai suka hana sai ne to kaga manzo shin isar da sakon cewa annabi zai wato ali zai zama khalifa shin wahayi ne daga Allah in wahayi ne daga Allah dama can ya isar da shi ko bai isar ba kun ce ya isar da shi a da kuma shi a sun ce annabi ya isar da shi a da kuma ya tara abin da dubu dari ya isar musu man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu to in ya isar da wannan sakon sannan kun ce tunda manzon Allah ya fara da'awa wato yana da'awa zuwa ga tauhidi kafada da ka kafada da kuma kira zuwa ga shugabancin aliyu to wannan wannan abin da umar ya hana ba wani abu bane ashe ka ba ko tunda dai tun farkon khalifanci shi yake nuna wa mutane aliyu ne khalifa sannan kafin ya bar duniya yau magabiru kuma yayi bayani to lokacin rashin lafiya mutanen da suke cikin ɗakin da wuya su kai talatin to in ya isa wa dubu ɗari sannan kuma dama sai yana ta da'awa kan abin yaya bai wadatar ba to haka shi a suka faɗa amma kuma sai suka ce wai Umar ya hana a faɗi shugabancin Aliyu. ai da ma riga faɗa to haka ne yanzu abin da ya rage shine a zartar da shi an gane wannan magana kada babu wani isnadi babu wani dalili mai karfi akan wannan magana na shi'a shi'a suna magana ne kawai na ainihin shirme akan wannan al'amari tunan haka ne su ma'alu suna sai shugabancin abubakar ake so a tabbatar sai umar ya hana ko shugabancin kaza kaza kaza kaga wannan surutu ne wanda babu wani dalili a kan shi an gane tunda babu wani dalili wanda ya nuna manzon Allah ya fifita Aliyu akan sauran sahabbai bil hasali ma an samu hujjoji wanda ya nuna a cikin sahabbai ba mai daraja kamar Abubakar radiyallahu anhu sannan akwai qara'in da suka nuna da manzon Allah zai bada khalifanci zai ba Abubakar ne radiyallahu anhu an gane wannan ko sako wannan matsala cewa manzon Allah yana so ya faɗi kaza ne su shi'a sun ɗauki matsalar imamanci ba da muhimmanci sun ce yana tabbata ne da wahayi sun da wahayi ne kaga shi kenan matsalar imamanci kenan addini ne in ko har umar ya ana annabi ya isar to lallai kafirci zai iya shigowa ta kowane bangare an gane ko na'am matsaya na ko to abdullahi bin abbas wannan magana cewa musiba kowane irin musiba abin da ya kange tsakaninmu da rubutu din nan shi abdullahi bin abbas a nashi ishtihadin da an bari manzo Allah ya rubuta ya so da an yi maganin wani ihtimal da ba wani ihtimal da kawai kai tsaye za a mai manzo Allah yake so ya faɗa amma wannan rashin rubutawan sai ba wasu yan bid'a dama su iya gina hukunci na ƙarya na batanci ga musulunci da musulmi kamar shi'a na'am na'am eh takariri ne mana ta abinda kaga Umar ya faɗa cewa a ƙyala manzan Allah Umar bai yin a manzan Allah bai yin kari ba kamar ya goyi bayan maganin Umar ne. eh na muje na jawabul fawaid الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشاهد من هذا أن يحذر الإنسان من تزكية نفسه abin da yake mahallin shahid a nan wajen mutum ya yi taka tsantsan daga taskiya na ran shi wa an yahzar al-insan min an yudifa ala nafsihi alqaba ko mutum ya yi taka tsantsan kare ya ringa jingina wa kanshi wasu irin laqabba wanda ba su cancanta ba misali shekul islam shamsuddin fadaruddin ko abin da ya kama da wannan laysat la wato ya ringa jingina wa kanshi ƙubba wanda ba nashi bane ya anna min shi an qabla awani hukiya bi hirmani domin duk mutumin da ya gaggauta wani abu kafin lokacin sa za a yi mishi azaba da haramta ne wannan abu fa inna man kana bi danuhu al wa tazkiya lalle duk wanda ya kasance dabi'un shi jiji da kai da kuma taskiya. da kallama yanjahu fi talabi da yawa da kaɗan ne zai samu nasara wajen wajen abin da yake nema inda ya zama ɗabi'a mutum taskiya ne to da wuya ya samu nasara cikin duk abin da yake nema a rayuwarsa ya talibul ilmi kullama kana mutawadi'an mutakhashi'an shi ɗalibin ilimi duk sanda ya zama to mai tawazu mai kankan da kai tashiran minnatullahi alayhi wato mutumin da yake jin alama na baiwan Allah a gare shi yana jin shu'uri na baiwan da Allah ya masa ya san cewa lallai Allah ya masa ni'ima wa tafaddalahu alayhi bil ilm wato cewa Allah ta'ala ya masa falala da ilimi Wannan annahu laula fadlullahi alayhi wa rahmatu cewa da ba dan falalan Allah a gare shi da kuma rahamansa ba hasala ala shay'in min al-ulum nafia da bai tabbata akan wani abu na ilimi mai amfani ba wannan ilimin da ya samu mai amfani har ya zama to ya fahimci sunna ya fahimci salafiya wannan falalan Allah ne subhanahu wata'ala sai ya gode ma Allah kada ya ma kowa alfahari ah? Allah ta'ala shi ya cancanta ya maka gori ba kai za ka yi wa Allah gori ba ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya ku, an gane ku na'am da zahaba anhu al-ujub wa tasfiya sai ainihin jiji da kai da kuma ainihin tasfiya sai ya tafi a gare shi na'am wa mara qalbahu bil ikhlas sai ya raya zuciyarsa da ainihin ikhlasi al-muzakki sahu al-mu'jib bi ilmi wato mutumin da yake taskiya na ransa mai jiji da iliminsa yana ganin ya isa wani yuziya alayi shehun kasiyar wato abubuwa da yawa sukan kubuce mai in dai mutum na jiji da kansa to za ga wasu abubuwa da yawa na ilimi zai kubuce masa ya annahu ya tafi yastafidu min ahad domin za ga wani lokaci ba zai fa'idantu daga kowa ba ko ba ga bane tunda yana ganin ya fi kowa za ka akwai matsaloli da yawa da bai sani ba a matsayin shi na dan adam wanda yake na kasashe to kuma bai sanin ba saboda ya riga ya yi taskiya zai ji nauyin ya tambayi wani an gane zai ji nauyin ya tambayi wani dan in yayi tambaya za ka so. ai ka ce ka san komai ka ce ka fi kowa misali na'am yubannihi annahu a'lamu wa atqa saboda sa cewa shi ya fi ilimi kuma ya fi tsoron Allah wa arwa min kulli ahad kuma ya fi tsantseni fiye da kowa فتفوته علوم كثيرة sai ilmumuka masu yawa su kubuce mai wa fawaidu jamma da kuma fa'idoji masu yawa sai su kubuce mai gaba daya Allah shi kiyaye أورد الحافظ المنذري في كتابه القيم الحافظ المنذري يا جنجرو يا يا جنجرو أسئلة تابنسا ميكيما الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب ذات باب الترهيب من الدعوة إلى العلم والقرآن وتتقشم باب الترهيب ترهيب إلى الدعوة wato tsoratarwa daga da'awa mutum ya ringa da'awa na alfahari da'awan ilimi da kuma da'awan ya san qur'ani man da hadisin shi ko at tafsiri ya kawo hadisi game da hadarin tazkiya wal ujub da kuma jiji da kai umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu qala eh yadhhabu al-islam hatta taftalifu at-tijara yace musulunci zai yi rinjayi musulunci zai bayyana yayin rinjaye akan sauran addinai har ya zamanto yan kasuwa suna kaiwa da komowa a cikin teku suna yada musulunci ga kasuwanci kuma ga yada mai musulunci hmm. wa hatta ta koda lafail fi sabilillah har ya to doki yana kutsawa fi sabila, doki na kutsawa cikin teku ko kuma doki na kutsawa cikin kasashen duniya wajen yada da'awa fi sabilillah amma yazharu ya yaqra'una alquran sannan sai wasu mutane su bayyana suna karanta alqur'ani yaqulu man aqra'u min idan mutum ya karanta qur'ani ya ji ya fitar da ainihin sauti ya fitar da tajwidi karatun nan ya yi garau ya ji daɗin karatun sai alfahari ya shige shi sai ya ringa cewa wane ne ya fi mu karatun qur'ani wa ya fi mu ilimi wa ya fi mu sanin tafsiri wa ya fi mu sanin fiqh Sannan sai annabi ya ce wa sahabbansa hal fi ulaika min khayr shin a cikin irin wa'annan mutane masu alfahari da taskiya akwai alkhairi qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya rasulullahi kai zaka mana bayani kan wannan al'amari wayannan mutanen da suke da sun karanci Qur'ani da kyau amma ga alfahari shin akwai alkhairi tare da su ka ya rasulullahi ba mu amsa su suka ba abin da zamu ce kan wannan qal ulaika minkum min hadhihi al-umma sai annabi ce wayannan mutane suna cikin ku min ummatil ijaba musulmi ne su suke irin wannan abu wa ulaika hum waqudun nar wayannan su ne makamashi na wutan jahannama حسنه الألباني رحمه الله في الشوائب الألباني يا حسن وانا حديث رحمه الله ده شوائب بدون مشكل صحيح الترهيب والترجيب والترهيب قل إن شاء الله أن شكرا Thank you. الأكيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه zuwa ga ire-iren waɗannan hadisai wanda صلى الله عليه وسلم yake ba da labari da su daga ubangijinsa bima yukhbiru bi da abin da yake ba da labari da su fa inna al-firqata an-najiyata ahlus sunnati wal jamaa Lallai, al-firqa an-najiya wato bangare wanda suka tsira daga azaba daga cikin wayannan kungiyoyi 73 su wane da su su ne ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi zalika kama yu'minuna bima akhbara Allah wato suna imani da duk abin da manzo Allah ya faɗa wato na ainihin sunayen Allah da sifofinsa kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari da shi a cikin littafinsa gairi harifin wala ta'qili yawa suna imani da shi babu taharif babu ta'bil wala gairi takyif gairi takyif wala tamthil sannan ba sa takyifi ba sa tamthil wato wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa wato duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin alqur'ani ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi a cikin hadisi ahalin sunna suna imani da shi ba ka ja da wannan abu ba tare da sun yi taharifi ba mene ne taharifi taharifi a wajen malaman aƙida shine wato idan Allah ya faɗi wata magana maimakon mutum ya bar maganar ala zahiri sai mutum ya tsaya ya ce zai karkatar da ma'anar maganar zuwa ga wata magana daban kamar Allah subhanahu ala ya ce al rahmanu alal arshi stawa a gane Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi sai wani ya fassara ista wannan ya ce istaula ya ce Allah mai rahama ya rinjaye al'arshi a nan wajen sai mu ce ya yi ta'adil ya karkatar da lafazi daga hakikanin ma'anansa zuwa ga wani ma'ana daban misali fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum ko wato yahudawa sun canza daga hiddatul sun shi ya koma mai yinta kaga an ce faƙulu hiddatun su zai suka da shi hiddatun min sha'ir to kaga juyar da lafazi daga hidda ya koma hidda kaga ma'anin gaba ɗaya canza ma ko wannan shi ne taharif a ce waja a rabbuka wal malaku saffan saffan maimakon a fasara shi ala zahiri cewa ubangijinka ya zo sai su fasara shi al'amarin ubangijinka ya zo al'amarin ubangijinka ya zo kaga nan wajen an yi mai an yi taharifi an karkatar da lafazi daga hakikanin ma'anar shi zuwa ga wani ma'ana daban a gane to malaman akida sun ce shi kalmar taharif din nan wato kashi biyu ne akwai tahariful lafaz wal ma'ana akwai tahariful ma'ana dunan lafaz shi tahariful lafaz wal ma'ana shine a goge wani abu wanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani a rubuta wani abu kamar yadda Allah ke cewa wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Musa gayar magana sai a goge wannan Allah din wanda Allah shine fa'il a nan wajen sai a goge wannan sai a ce Allah baya magana an gane ko me ko a sa Allah yayi magana sai a rubuta fataha a wajen sai ya zama wa kallaman laha musa ta kalima sai ya zama allah shine mafulin biyu a nan musa shine fa'il wato musa ya yi magana da allah gayan magana Ɗan gane wannan ku annabi musa ya yi magana da allah gayan magana sai ya zama ba allah ne yi magana ba annabi musa ne yi magana an gani, wasu malamai sun ce an samu daga cikin 'yan jahamiya wanda suka ce a goge wannan domma din a sa fataha an gane ku kaga idan an goge wannan ma an sa fataha to gaba ɗaya an canza an canza lafazi idan an canza lafazi to shi ma ma'anan fa sa ma'anan ya canza baka tarifin lafaz wal ma'ana shine a canza wasalin wanda canza wasalin zai canza lafazin ya canza lafazin ma'anan ma zai canza an gane wannan kaulan wahida da malamai sun ce duk wanda yayi wannan ya yi ridda domin kamar yana nuna Allah ta'ala ya yi kuskure shi ya daidai sannan na biyu akwai tahariful ma'ana dunan lafaz wato a bar lafazin yadda yake ba canza komai ba amma wajen fasara sai a yi kwana kamar yadda na kawo dinnan ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi sai wajen fasara sai a ce Allah mai rahama ya yi rinjaye kan al'arshi kaga an ja bakin daidai ko ba ka bane ba a canza lafazin ba amma wajen ma'anan ba ya ka canza waje a rabbuka ya ka ce al'amarin ubangijinka ya zo kaga an ja bakin daidai amma wajen fasara an canza kun gane wannan ko wa ma yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa kadhiba Allahu alayhi Allah yayi fushi da su to sai a ce Allah yayi musu azaba wannan fasara ne na asha'ira ba sa cewa Allah ya yi fushi sai dai Allah ya yi musu azaba misali to irin wannan shine tahriful ma'ana dunan lafaz an gane to kowanne daga cikin wa'annan baya halatta ya kamata ne a cikin sunayen Allah da sifofinsa idan Allah ta'ala ya siffanta kanshi a bar abin ala zahiri an gane in an ce waga zibar lawa alaihim ka ce Allah ya yi fushi da su bi Allahu anil mu'minin haqiqa Allah ya yarda da mu'minai yadda layi fawqa aydihim hannun Allah sama da hannayensu kun gane wannan ko wato haka shi ka bata a fassara shi to sannan wala ta'dil shin wata ta'dil shine kore siffofin Allah subhanahu wata'ala Allah ya siffanta kanshi da wata siffa sai mutum ya kore kaman inna Allah sami'un basir lalle Allah ta'ala mai ji ne mai gani kai wani ya ce Allah baya ji ko baya gani wa gaziban lahu alaihim sai wani ya ce Allah ta'ala baya fushi yadu lahi fawqa aydihim sai wani ya ce Allah ta'ala ba shi da hannu misali kun ga shi baro baro Allah ya siffanta kanshi da siffa na hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba sai wani ya zo ya kore wannan siffa ɗin. to kore siffofin Allah shi ne ta'adib a ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah baya saman al'arshi Allah baya kaza baya kaza ya zama duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi an kore wannan shi ne ta'dil wa bi'irin mu'addalatin wa qasrin mashid an gane ku. to shi ne ma'anar ta'dil a nan wajen to ta'dil malaman tauhidi sun ce shi ma ta'dil ne ya kashi kashi akwai ta'dilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas ta'dirul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas shine a kore Allah daga kamalan shi wanda yake mai tsarki sifofin Allah na kamala a kore masa a ce Allah subhanahu wata'ala baya ji Allah baya gani Allah ba shi da hannu Allah ba shi da fuska Allah bai daidaita kan al'arshi ba Allah ba kaza kaza kaza to an kore ma Allah sifofin shi na kamala wanda yake masu tsarki kamar yadda wa'annan suke yan jahamiya an gani sun kore ma Allah sifofi ga baki daya da kuma yan motar zilada sun kore sun kore ainihin sun kore ainihin sifa sun tabbatar da sunaye sannan akwai tabilu mu'amalati akwai kore ainihin mu'amala da Allah subhanahu wata'ala shine ya zamanto mutum ya kore bauta ma Allah gaba ɗaya baya mu'amala da Allah ta bangaren addu'a baya mu'amala da Allah ta bangaren sallah kai a takaice dai baya mu'amala da Allah gaba ɗaya a rayuwarsa idan mutum ya to baya bauta ma Allah ta kowane bangare to ya faɗa cikin wannan nau'i na shi shine ta'adil na ainihin mu'amala da Allah subhanahu wata'ala baya mu'amala da Allah kuma zai iya yiwa ya zama ta'dilun juz'i ta wani bangare yana mu'amala da Allah ta wani bangare baya mu'amala da Allah an gane wannan ko to shi ma wannan nau'i ne na ta'adil sannan kuma akwai ta'dilul masnu'i min swani'i ta'dilul maslum min swahili wato shi bawa wanda aka halice shi sai ya kore cewa akwai wanda ya halice shi sai mutum ya ce ba wanda ya halice duniya ko ba wanda ya halice Allah an ba wanda ya halice bawa to wannan shine ta'dilul mu'a ta'dilul maslum min swahili to duk wannan nau'i na ta'dil gaba ɗaya ahlus sunna sun ba sa ahlus sunna gaba ɗaya ba sa cikin sa ahlus sunna sun tabbatar da Allah subhanahu wata'ala sun tabbatar mai da sifofinsa na kamala sannan ahalin suna suna da kyakkyawan mu'amala da Allah subhanahu wata'ala sannan ahalin suna kuma sun yarda cewa Allah ta'ala shi ya halicci duniya ga baki daya da abin da ke cikinta. an gane ku? saka ahalin suna ba sa ta'dil ahalin suna ba sa takyif shi kuma takyifi shine in an ce Allah yana ji ce yaya jin yake in an ce Allah yana gani ce yaya ganin yake in an ce Allah ya daidaita ka ce yaya daidaituwan yake to ahlus sunna baya yin wannan domin idan an ce Allah yana magana sai ka ce yaya magana yake to kana so a tabbatar ma Allah siffa na halitta ne in an ce Allah yana magana sai ka ce yaya yake magana da kake so a yi daga wannan me za ka fada ciki eh za ka fada cikin tamthil Allah yana magana yaya magana za a ce maganan Allah kamar na Allah yana da fuska yaya fuskan fuskan Allah kamar na amsan da zaka bayar na takyif zai kai ka zuwa ga tamthil shi yasa Imam Malik yake cewa da wanda ya tambaye shi cewa Allah ya daidaita ya yayi daidaita yace al istiwa ma'lum wal kayf majhul was su'alu anhu bid'a an gari yace tambaya kan wannan al'amari bid'a ne sai yace ku fitar mu da wannan dan bid'a daga da wannan majalisin misali an gane ku so ka ahlus suna ba sa takyif ahlus suna ba sa tamthil ba sa musanta Allah da halitta in an ce Allah da hannu ba sa cewa hannun Allah irin na halitta ko daidai da na halitta in an ce Allah yana da fuska ba sa cewa fuskan daidai da na halitta in an ce Allah yana magana ba sa cewa magana daidai da na halitta a suna kore wato kamanta ainihin Allah da halitta a cikin komai daga cikin sunayensa da siffofinsa da kuma zatinsa an gane wannan ko a wannan shi ne ahalus suna duk ba sa yin ɗaya daga cikin wannan Allahu a'lam mu tsaya nan eh za mu tashi balhum alwas fi firage hadhihi al-umma wa alaikum assalam التحاوية

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال منكر ونكر في قبره sana ahlus sunna sun yi imani da tambayan uh, tambayan munkar wa nakir a cikin kabarin sa hausa suna suna kiransa wa kiri. Hmm. an gari tambayan munkar da nakir a cikin kabarin sa ahlus sunna sun yi imani da shi wa dinihi wa nabihi wato za su tambayi bawa wane ne ubangijinsa sannan menene addininsa sannan wane ne annabinsa ma ja'at bihi al-akhbar ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wato kamar yadda hadisai suka zo da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashar qult sai nace inji al-allama al-muhaddis Nasiruddin al-Albani wa hiya mutawatiratun kama zakartu anifan sai hadisi game da tambayan kabari wane ne ubangijinka me addininka da sauransu hadisin da ya zo kan wannan matsala hadisi ne mutawatir illa tasmiyatul malakaini bi munkar wa nakir sai dai an batan mala'ikun nan guda biyu da cewa sunan su munkar wa nakir fi hadisin bi isnadin hasan a cikin shi akwai hadisi wanda ya zo da isnadi wanda yake hasan kenan kiran mala'ika da suna munkar da nakir ba mutawatir bane amma hadisi ya zo da isnadi wanda yake hasan na wato an yi takarijin shi a cikin silsila a sahiha shi wannan hadisin mai san dubawa sai je ya duba ya fa'idan tun insha Allah لما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه واتو كمان يندى حديثي سكزو دقا منزو صلى الله عليه وسلم كان وانا الأمري سنقوم حديثي سكزو دقا صحابي الله يقارى مزير ده والقبر روضة من رياض الجنة شيء قبري wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna a hufratun min ne ko kuma wani rami ne daga cikin ramin wuta kun gane wannan ko wato tun daga kabari idan mutum zai shiga wuta wato tun daga kabari zai gane kabari tun a kabari zai fara fuskantar kalubale ya fara fuskantar azaba sannan kuma idan shi dan aljanna ne tun a kabari ma zai gane zai ga a cikin kabari yana samun ni'imomi ana zuwa masa da ni'imomi da jin daɗi na rayuwa to tun anan sai ga wani albishir ne a gare shi cewa insha Allah shi dan aljanna ne an gane wannan ko نعم هذه هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي wannan wani yanki ne na hadisi wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi ana Abi Sa'id marfu'an bi daga Abi Sa'id al-Khudri marfu'i da sanadi wanda yake da'if والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه sanan bangaren farko inda ka ce dinnan wal qabaru rawda min riyadil janna ko wannan bangaren abu ya ala ya fitar da shi a cikin shi akwai idraji menene idraji shine wani mutum ya shigar da maganarsa a cikin hadisi ba tare da yayi bayani cewa maganarsa bane sai dai malaman hadisi wanda suka kware a wannan fanni su suke iya gano cewa maganarsa ne kama fil majmu'ul zawaid na ibn hajar ko kamar yadda ya zo cikin majmu'ul zawaid na ibn hajar wa huwa zu manakiya to da hadisi yana da wato manakir da yawa munkar ne sosai kenan bai inganta ba na'am sai sai a gefe salaf ashabul hadis بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أحبهم وتولاهم duk mutumin da ya so sahabbai kuma ya jubance su a lahum ya yi musu kyakkyawan addu'a a kuma ya kiyaye haƙoƙin su wa arafa fadlahu ya san falalan su sahabbai Allah ya ƙara musu yadda faza fil faizin wato ya samu nasara cikin masu samun nasara Allah ya samu daga cikinsu. su abu man abghadahum wa sabbahum duk mutumin da ya kyamaci sahabbai ya zage su wa nasabahum ila ma tansibuhum ilayhi rawafid wato ya jingina sahabbai zuwa ga abin da yan shi'a rawafid suke danganta sahabbai zuwa gare shi wal khawarij kuma zuwa ga abin da yan khawarij suke danganta sahabbai zuwa gare su la'anahum Allah to Allah ya tsine musu da halaka fil haliki to haƙiƙa ya halaka cikin masu halaka kenan mutanen da suke zagin sahabbai suke wulaƙanta sahabbai suke tsine musu sun kaskashi biyu ko ana samu daga cikin shi'a ana samu kuma daga cikin wa kawari kenan a kowane zamani kuma kowane lokaci idan aka samu masu zagin sahabbai in ma su zamanto daga cikin shi'a ko su zamanto daga cikin kawari a wannan zamani akan samu kamar yan ƙur'aniyun ko yan akalaniyun suna zagin sahabbai to me zamu ce akan wannan kaga ba za mu iya cewa wato 'yan qur'aniyun da ƴan aƙalaniyun sun yi koyi da wayancan bane wayancan su ne kakanninsu duk mutumin da ya zagi sahabbai a wannan zamanin to lallai in ma ya zama to kakanninsa shi'a ko kakanninsa wa khawarij an gane ko ƴan aƙalaniyun sukan kama sunan wasu daga cikin sahabbai irin su Abi Huraira su zaga ko irin su ka'abul ahbar su zaga misali to duk irin wannan kiran ɗaya daga cikin wa'annan sahabbai a zaga idan mutum ka ya zagi sahabi to lalle wannan mutumin in ma ya zama to dan Shi'a ko na khawarij an gane ai kusan mutanen da suka fi shahara wajen zagin sahabbai su ne shi'a sa'annan kuma sai khawarij ka an ka duba su shi'a suna zagin bangare ɗaya ne su kuma 'yan khawarij suna zagin duk bangarorin gaba ɗaya sai dai 'yan kaɗan da kawai ka bari su yan shi'a suna kafirta ɓangaren ainihin wato aisha ɓangaren anha da bangaren mu'awiyar dan abin radiyar lawon an amma duk abin da ya shafi ɓangaren aliyu bin biyu talib yan shi'a suna ba da goyon baya gare shi kun gane wani ko su kuma yan khawarij suna kafirta ɓangaren aliyu bin biyu talib su a wajensu ba ma wanda suke adawa da shi a rayuwarsu kamar aliyu bin biyu talib su yan khawarij sa'annan kuma sai bangaren muawiya sa'annan bangaren usman dan da radiyallahu an suna kafirta duk wayannan bangarorin gaba daya so in kaji mutum yana tsine wa ahlul bait yana zagin ali bin abi talib to kasan yana tare da yan khawarij an gane wannan ko to wannan shine aqidan su a kowane zamani kuma kowane lokaci Allahu a'lam na'am Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce, Da ta subbo ashabi. Kada ku zaki sahabbaina. Faman sabbahun fa'alaihi la'anatullah. Duk wanda ya zaki sahabbaina tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi. An gare yayi. In dai har mutum ya bude baki ya zaki sahabbai to Allah ya tsine mishi kowa shi. Wa qal man ahabbahum wa bi hubbi ahabbahum. Sai annabi ya ce duk mutumin da ya so sahabbai wannan hadisi daban an gama da wannan hadisin sannan to wannan hadisin man sabbahum fa alaihi la'natullah hadisin isnadin shi ya inganta amma wannan cewa man ahabbahum duk wanda ya so sahabbai fa bi hubbi ahabbahum saboda san da yake min yasa yake san sahabbai wa man abgadahum duk wanda ya kyamace sahabbai saboda kin da yake min yasa yake kin su ومن آذاهم ومن آذاهم ومن آذاهم فقد آذاني duk mutumin da ya cutar da sahabbai haƙiƙa ya cutar da ni wa man sabbahum fa alayhi la'natullah duk wanda ya zage su tsinuwa Allah ya tabbata a gare shi to ba na tsammani akwai hadisin da ya zo da wannan siyakin har kai tsaye an gane kila malam ya hada hadisi ne tare da hadisi wa man abgadahum faqad abgadani wa man azahu faqad azani akwai akwai wa man azani faqad azalla wa man azalla yushku an ya'khuzahu an gane ku to amma shi ma bai inganta ba ta bangaren isnadi an gane hadisin da yazo ta wannan bangaren bai inganta ba babu wasu masu takhariji anan eh yau hadisi ne da ifi na farko na farkon ya inganta ya kawo wasu bayanai eh na farkon akwai la ta zubu a sakamakon sabbin eh, amma kaulu la ta zubu a من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم ايوه نعم شيء شيء وانا لا تسبوها فهذه هي إن جدا إيه وحصله بهذه الشواهد الشيخ الألباني في بالصحيحة أنا ألبانيا إن تجد الشواهد. نعم wannan tadariji mai kyau ya fi samun shi eh to insha Allah wannan eh wannan Allah Allah ta bi inganta ba wannan Allah Allah bi afani ko su jahil da dai ana yi bayani akan wannan Allah Allah bi afani da ma ifi shi ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشفع أن يأخذه قال شي shi bai kawo hadisin da wannan lafazin haka ba to hadisi da lafazin shi kamar ya yi, ya hada hadisi ne da hadisi eh yau ga wannan man sabba ashabi fa alaihi al'adatu lawal mala'ika wal nas ajma'in shi wannan to insha Allah sai ne rage bulugu maram za a iya yin bulugu maram sun da bulugul maram solamente isso bulugul maram بسم الله الرحمن الرحيم وانا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya rasulullah nace na rasulullah lalle wani wasu atamfofi wasu diloli na atabba sun zo mai daga sham balau ba alta ilai da ka aika zuwa gare shi Da akan samin min husaubai na siyatar sai ka karbi ainihin tufafi guda biyu a wajen shi bashi nan gaban ka samu ka biya zuwa ga wadata ka karbi tufafi guda biyu a wajen shi wato nasi'atan ne bashi ila mai sara zuwa ga wadata in ka samu wadata sai ka biya ya rasulullah ba'atha ilayhi fastana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika zuwa gare shi sai wannan Bayahudi sai ya hana Bayahudi ne na sai da atamfofi da dila shine sai ita Aisha ke bada shawara tunda ne yana ba mutane bashi annabi ya aika zuwa gare shi cewa ya bashi bashin wani atamfa ko wani yaji cewa in ya samu kuɗi zai biya to saboda kiyayya na yahudanci zai hana shi ya tabbatar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam zai biya amma da annabi ya aika sai ce ba zai bayar ba kuma wannan abin ya faru a madina kuma gari ne wanda manzan Allah shi ne shugaba a wannan garin wanda akan wannan inda manzan Allah ya so yana iya hukunta shi amma saboda adalci na musulunci kayan shi ne misali da annabi ya kyale mai kayan shi an gari, kaga a cikin nan halaccin neman bashi kuma halaccin mu'amala da kafirai a wajen bashi din misali na'am da wato imamul hakim da bai haƙi ya fitar da wannan hadisi mazajen hadisan amintattu ne su manzan Allah sallallahu alaihi ya ce الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا wato baya ana hawan shi idan har an ciyar da shi idan ya kasance na jingina ne me ake nufi da baya a nan wajen dabba dabba wato dabba wanda ake hawa wato dabba ana hawan shi da ciyarwan shi inda na jingina ne idan dabba aka baka jingina sai ya zama to kai ne kake ciyar da dabba din to ka iya za ka iya hawa na baka jingina dabba bana kawo abincin wato kai ne da na ba jingina kake ciyar da dabban kake kulawa da shi to idan zaka fita unguwa kana iya yin kwalliya ka hau kan dabba ka tafi unguwa abinka an gano wani go? saboda kai ne kake daukar nauyinsa na'am wala banin jarari yushrabu bi nafaqati idza kana shi kuma nono wanda yake mai kukugowa nono na hantsa da ke bubugowa na dabba din wato ana sha da ainihin ciyar da shi in ya kasance na jingina in har kai ke ciyar da shi kai da na ba jingina din kai ke ciyar da shi to nonon da ya kukugo an gane wani ko to za ka iya tatsan nonon ka sha babu laifi insha Allah wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu an-nafqa an-nafqa ciyarwa ya tabbata alal ladhi yarkabu wa yashrabu ga wannan wanda yake hawa kuma yake sha shi wannan wanda yake hawa yake sha shi zai mai shi zai ciyar misali an gane wannan ko kenan kenan da ya shafi mota ko mashin ba kaga dai mota idan na yi fakin mota yana kofar gidanka ban ce ma ka samu mai ba ko ba ka bari. kawai ka bamu mota na kofar gidanka in na kawo kuɗi in yi mai in karɓi kayana idan na ganka a mota na to zan fara lissafin na fara biyan bashi kenan a tsaye ban sashi shi ban sa yawa ban mota kawai a kofar gidan shi in na samu kuɗi na biya shi kenan na zai a inda za ka yi haka to motar zai lalace kafin wani lokaci ke na yi ita dabba in ba ita dabba hawanta na ƙara mata kuzari ne ba matsala ita dabba kuma ba za ta rayu ba zai an ciyar da ita amma mota za ta iya rayuwa na wani lokaci misali an gane ba komai in na zo in na dawo zan zo zan kai wajen organizer ya gyara batir daga ba za a yi caji in dai mota ne kana kaba mai motsa shi dabba ne kaga an bar dabba a wajen ba ciwo za ta mutu amma mota na ka bar ta a wajen za a iya ta a wajen ya kawo kuɗi da zai ɗauki shi da zai gyara kayan ba matsala insha Allah na to in su maliki suka ce idan aka kawo sharaɗin amfani ga jingina ya bata jingina an gani suka ce jingina an kawo shi a bar shi wajen da yake in an kawo kuɗi a bayar amma idan shi ya ba da sharaɗi cewa ya ba da dama kai amfani da abin jingina wasu malamai suna ganin babu laifi akan haka shi da kanshi ya ba da dama ya amfani da shi na'am bukhari ya ruwaito hadisi wannan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu qurranu min sahibi alladhi rahana wato kada mutum ya kange jingina daga ma'abocin shi wanda ya ba da jingina kada ya kange kada mutum ya kange jingina daga ma'abocin shi wanda ya ba da jingina ni na ba da jingina gare ka cewa da Allah ba da dubu hamsin ga mota na ajiya na ba da jingina idan na ba da dubu hamsin ka ban mota na sai ya zama to lokacin biya ya yi na kansa biyan dubu hamsin din to tun da na kansa biyan dubu hamsin da lokacin biya ya yi to kai kuma sai kake to ka rike motar ba za ka ban motar ba ka kwace motar a matsayin dubu hamsin shine annabi ce kada a yi haka a gani gayan abin da za a yi a sanya ma lokaci kana ganin yaushe ne ka iya biyan wannan dubu hamsin ina ganin ka bani nan da wata biyu idan wata biyu ya yi ta kasa biya fa da gaskiya ina bukatan kuɗi na to idan wata biyu ya yi na kasa biya na yadda a siyar da mota na a cire dubu hamsin a ban sauran kuɗi na kun ne? ba wai ya ce ya kwace motar ba alhali motar ya ninninka dubu hamsin misali to ba a yin haka shi ne ma'anan kada mutum ya kange kada mutum ya kange ainihin jingina daga ma'abocin shi wanda ya bada jingina lahu gunmu wa alayhi gurmu wato duk ganiman da aka samu a ta wannan abin jinginan nashi ne wato riban da aka samu nashi ne kuma hasara ma nashi ne riban da aka samu yana kan shi hasara ma yana ne kan shi idan idan an samu riba ga abin jinginan misali a ce yanzu ya bada iccen dabino ya baka jingina to ƴaƴan da suke fitarwa ƴaƴan nawaye na ne asalin abin ne sannan kuma idan icen dabinan ya zo wani abu ya same shi ya mutu shi zai hasara to gida ne misali sai ba to gida ne na haya akwai ɗakuna wajen ishirin a gidan idan Allah ban dubu ashirin ko dubu talatin da Allah ga gidan nan idan na biya ka sai ka zaga takardun gidan a nan aka bashi takardun gidan da shi to shi da lokacin biya yi ba a biya ba sai ce shi ya rike gidan gaba daya ba sai dubu ashirin ko talatin to shi da ake ce musulunci bai yarda da wannan ba kawai in an zo an biya kuɗin haya ba sai cire kuɗin shi ba magana ya ƙare kawai saboda duk riban da aka samu a gidan na mai gidan ne sannan duk hasarar da aka samu a gidan na mai gidan ne misali a gane alkharaj bin zaman duk abin da mutum zai samu riba a gare shi ya zama to kuma idan hasara ya zo shi zai dace hasara wannan ka'ida tana da amfani sosai an gane ko yana daga cikin abin da ya bambanta kasuwanci na musulunci da kasuwanci na na jahiliya misali nan wani ke tambaya na game da insurance cewa wai insurance na menene matsalar insurance irin a ce vehicle insurance ko life assurance ko abin da ya kama da wannan to akwai insurance wanda yake mu'amala da probability wato ma'ana mafi yawan insurance probability ne babu tabbas za a ce maka wato accident in kayi hadari za a za a yi za a biya ka to ba lalle bane mutum zai gama tuki ya shekara 30 yana tuki bai taba hadari ba ana sa mutum zai tsaye yana tuki bai taba yin accident ba na wasan gani nan to ka gani to wannan su tunda baka taba yin hadari ba ko kullun kana biyan su kuɗi duk wata kana biyan karanci nawa ko duk shekara kana biyan nawa kana ba su dubu biyar dubu biyar dubu biyar dubu biyar to amma kuma baka taɓa yin haɗari ba to yanzu in baka taɓa yin haɗari ba dubu biyar ɗin zai kasance sun tafi a banza kuma idan ka yi haɗarin sai sun duba kuma sakacinka ne ko ba sakacinka ba ne sai sun yi wasu bincike akwai binciken da za su yi wanda in kai wasa da wuya kuɗin ka ma ya fito irin binciken da suke da tambayoyin da za su ba, da wuya ma ka samu wani kuɗin an gane wannan ko to irin wannan kaga abu ne wanda akwai garar a ciki kwarai da gaske saka shi yasa musulunci baya goyon bayan wannan insurance din bai goyon bayan shi saboda abu ne wanda babu babu tabbas abu zai faru akwai kuma abin da yake tabbas zai faru kamar mutuwa an gano wannan ko amma kuma wai za ka ta ba su kuɗi idan ka rasu sai su dan ɗauki wani abu su baka a cikin abu to shi ma wannan yaya suke yin shi na life assurance wato da a ce akwai masu insurance za su mara bayani yadda abin yake za ka yi tama da kuɗi kullum za ka yi tama da kuɗi duk shekara duk shekara duk shekara to idan ka rasu sai magadan ka samu to amma yaya suke yin shi na? wa salam Thank you.

abin nan in sa ce za su yi wani abu in mutum ya daɗe bai mutu ba to kaga ba bayani kenan na'am Dauka misali wannan suna mabiya eh mutum yana da mota kai miliyan biyar ko shida sai aka misali shi sai da dubu biyar kawai sa ba wannan kuɗin da za su ba shi misali in za su bayar ya halitta da eh, wannan. nan to shi sun bayar a matsayin menene shi ne ainihin kenan to irin wani abubuwa gaba ɗaya kaga bai dace ba na ba ba shi ba kyauta ba ne duka za su bayar hankalin za a tashi kuwa an gani daru kudi ya ta wani hadisi mazajen hadisan amintattu ne illa annal mahfuz inda abi daud wa ghairihi irsalu sai dai abin da yake mahfuz a wajen abu dawo da wani hadisin mursal ne amma hadisin ba دوبا أديس الشيخ الألباني في إيش ضعيف الزاني في إرواء القليل أشيء إرواء إن شاء الله نعم إيه متيها baya halatta wato shi asalin mai gonan idan mai gonan wanda ya da jingina yanzu yana amfani da gonan kuma ba jingina kenan shi ma bai halatta ba sai dai a ba wani kudin a ajiye baya da gaske to Allah shi taimake mu ba na kan namu asalin bai dabba din bai dabba shi ke dauki asara Ɗan riba ne ma shi ne mai riba inda shi ke baruwa ruwa zai amfana da nono ɗin zai dan kiwara mai ci ko abu da kuma da wannan eh. ba siyarwa insha'allah Allah ba na ma mawabi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk